Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita, arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya dari biyar talatin a matsakaicin zango. masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyya dukkan zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis sha biyar ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai sahabo Imam Aliyu ne tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin kawo muku wannan shiri ga kanun labarai. A ranar Laraba ne wasu 'yan bindiga da ke rike da wasu mutanen da ba a san adadinsu ba a cikin wani sannan gidan cin abinci a babban birnin ƙasar Somaliya. yanzu haka dai ana iya cewa bakin ciki ya rikide ya koma hushi yayin da har yanzu yan kwana-kwana a birnin london na ci gaba da kokarin ganin sun kashe gobarar nan da ba taba ganin irin ta ba nan kusa-kusa a asibitin da ake wa dan majalisar wakilan amurka nan da dan jam'iyyar republican da aka harba jiya laraba ya ce dan majalisar yana cikin wani mawuyacin hali bayan an yi masa aikin tiyata to kanan labaran kenan kuskure kowa na yi kuma wannan kuskure da kowa yana yi amerika ma sun yi wa'annan kurakure fiye da kowa tun da shi donald trump ya ce a amince da sayar da wa'annan kayayyakin yaƙi wa najeriya bai kamata wasu 'yan tsiraru su ambasada Suleiman Dahiru kan ƙiƙiƙa tsakanin Amurkan da Najeriya na saida ma Najeriyan makamai. ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya halaka akalla mutum tara a yamai yajin aikin makiyaya da mahauta na kusan jefa jihar taraba cikin wani yanayi na ƙarancin nama grace alheri abdu na tafi da shirin domin iyali masu are assalamu alaikum tun a ranar laraba ne wasu 'yan bindiga su rike da wasu mutanen da ba a san adadinsu ba a cikin wani sanannen gidan cin abinci a babban birnin ƙasar somaliya rahotanni sun bayyana cewa kalla mutane tara ne aka kashe a wannan harin lokacin da wasu da ake tumar 'yan bin 'yan kungiyar al-shabab ne suka tada bom cikin wata mota a wani wurin cin abinci kana suka iza kera wasu mutane dauke da makamai zuwa cikin gidan wakilin murya amurka da ya je inda wannan lamari ya faru ya ce ya ga garawakin mutane akalla bakwai kila kuma ya ce ba za a rasa wasu a cikin kurakusan ginin da bom ya kace-kace da shi ba domin bom ɗin da suka tayar ya lalata gine-ginen da ke kusa da wannan wurin sai dai kuma an samu nasarar harbi biyu daga cikin waɗannan mutanen kana an kwato mutane goma daga hannunsu sai dai ana hasashen cewa akwai sauran maharan har biyar a cikin wannan ginin yanzu haka dai ana iya cewa bakin ciki ya rikide ya koma hushi yayin da har yanzu yan kwana-kwana a birnin london suke ci gaba da kokarin ganin sun kashe gobarar nan da ba taba ganin irin ta ba a baba nan wannan ka iya sa shugabanni su fuskanci tambayoyi a kan yiwuwar karya dokar kare al'umma yan sanda sun ce akalla mutane goma sha biyu ne aka tabbatar sun mutu yayin da gobarar ta yi ta bazuwa a benin mai hawa 24 da ke kudancin london da yammacin talata inda ta ritsa da mutane da dama ana sa ran adadin waɗanda suka mutun ya karu yayin da masu aikin kashe gobara suke bi hawa-hawa domin tabbatar da kashe wutan kurmus da kuma gano waɗanda ba su iya fita ba ginin da ake kira grenfell tower yana kunshe ne da gidaje da aka kiyasta sun kai 120 wadda ke dauke da mutane da yawansu ya kai 600 da yawa-yawan waɗanda suka ɓace sakamakon wannan gobarar yara ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc asibitin da ake yi wa dan majalisar wakilan amurka nan dan jam'iyyar republican da aka harba jiya laraba ya ce dan majalisar yana cikin wani mawuyacin hali bayan an yi masa aikin tiyata dan majalisar wakilai steve scalise daga jihar louisiana shine mai tsawatarwa na majalisar an ce yana cikin mawuyacin hali a asibitin medstar da ke nan washington dc bayan harbin da aka yi masa a kwankwaso a lokacin da yake filin wasan kwallon hannu da ke birnin alexandria na jihar virginia ko baya ga wannan dan majalisar haka kuma wasu mutane da ke cikin filin wasan su ma sun samu rauni iri daban-daban sakamakon wannan harbin da wani dan taliki ya yi a wasan da aka shirya gudanarwa yau alhamis domin bikin ba da tallafi a fadar gwamnatin kasar ta amurka shi dai wannan dan bindigan dan shekaru 66 da haihuwa shi ma an ji masa rauni sakamakon harbin sa da 'yan sanda suka yi wanda daga bisani ya mutu maharin dai ya yi harbi ba kautawa ga mutanen da ke cikin wannan filin wasan kafin 'yan sanda su masu buɗe masa wuta a waje ɗaya kuma jaridar washington post ta buga labarin cewa kwamitin na musamman da ke binciken shishigin da ake tuhumar rashi da yi a zaɓen amurka na shekarar 2016 yanzu haka yana binciken shugaba donald trump a kan yiwuwar ko ya nemi kawo cikas ga hana binciken da ake wa ɗaya daga cikin mukarabansa jaridar ta ba da misali da wasu jami'ai biyar da suka haɗa da da suka hada da babban daraktan tattara bayanan siri dan cost da jami'in hukumar leƙen asiri chief mike rogers da tsohon mukaddashin hukumar tsaro richard legwite dukansu sun amince su ba da ba'asi a kwamitin binciken da robert mueller ke jagoranta yanzu haka dai mueller da na duba yiwuwar ko tawagar kamfe na shugaba trump da kasar rasha sun yi yunkurin yin shishigi ga zaben shugaban kasar amurka wanda aka yi a bara ko kuma dai akwai wani abu mai kama da hakan a jiya laraba bai ɗaya majalisar dattijan amurka ta amince da gyaran da zai ƙara ƙarfafa takunkumin da amurkan ta ƙaƙaba a rasha a matsayin ladabtarwa na shishigin da ake zargin ta a lokacin zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2016 wannan doka da ta samu goyon bayan duka 'yan jam'iyyu a majalisar da wato zai buƙaci amincewar majalisar muddin fadar white house ta ja kafa ko ta dakata ko dakatarwa ko kuma ta daina ma aiki da takunkumin da ba aka aza rashin ta wannan takunkumin zai ƙara ƙarfafa wadda aka aza a ƙasar rashin tun farko kuma zai mayar da hankali ne ga shirin ta na makamashi yayin da za a sake ƙaƙaba mata wasu akan waɗanda suke da nasaba da take wato na take hakkin bil'adama ko kuma baiwa gwamnatin ƙasar Siriya makamai tare da aikata wasu ayyukan da ba su dace ba ta duniyar gizo haɗi da harkar kasuwanci da ƙasar ta Rasha a kan wato bayanan sirri da tsaro. Majalisar Dokokin Ƙasar zambia ta dakatar da 'yan majalisar har su 48 daga majalisar. Hakan koya ya biyo bayan ƙauracewa jawabin da, da shugaban ƙasar ya yi ne a farkon wannan shekarar. wanda wannan yana nuna wata alama ce ta tursasawa game da madugun 'yan adawa da ke jiran shari'a a kan cin amanar kasa waɗannan 'yan majalisar su 48 za su kwashe tsawon kwanaki 30 cur ba tare da barin sun shiga cikin majalisar ba har ma su taka wata rawa sai dai kuma wannan matakin zai ruruta wato zai gurgunta ayyukan harkokin kwamitin majalisa daban-daban domin kuwa kwamitin ba zai samu rinjaye ba ba tare da 'yan majalisa 48 ba daga cikin 'yan majalisa 166 da aka dakatar dukkan waɗannan mataki ɗaukan wannan mataki ba shakka zai ƙara ruruta wutar adawar da ke tsakanin jam'iyya mai mulki da 'yan adawa a ranar talata ne dai kakakin majalisar dokokin ƙasar charles patrick matibini ya ce su waɗannan 'yan majalisar su 48 sun tafka babban laifi na cewa jawabin shugaban ƙasa a majalisar wanda ya yi a cikin watan maris inda ta gabata labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla Najeriya ta ce matakin da wasu sanatocin Amurka biyu ko Buka da ran Paul suka ɗauka na dakatar da sayarwa Najeriya jiragen yaƙi matsala ce tsakanin mahukuntan Amurkan. duk da garba shehu kakakin fadar shugaban najeriya ya shaida hassan mai na kai na cewa majalisar dokokin amurkan ta gayyaci ministan tsaron najeriya kan wannan batu wannan magana ta tsakanin shugaban amurka da 'yan majalisa eh, rashin daidaiton magana a tsakaninsu wannan ai abu ne da ya shafe su mu bai shafe mu a nan gida najeriya ba su za su daidaita tsakanin su abin da nake so na ce maka shine kuma ita kanta majalisar wakilan Amurkan da kanta kuma ai ta gayyaci ministan mu na tsaro suka ce suna gayyatar su ya zo don su ji lafazi daga bakinsa ko za su yi magana da suke son ji don su sai ga wa najeriya wa'annan jira tun ba da laraba da ta wuce cewa ranar da ake sare bai samu tafiya ba saboda wasu 'yan matsaloli da suka kulle daga ofishin jakadanci na amurka da ke nan abuja sanatocin dai sun nuna fargabar yiwuwar ci gaba da danna haƙƙin bil'adama daga ɓangaren sojojin najeriya a yankin arewa maso gabashin ƙasar inda suka buga misali da harin da mayakan sojan saman Najeriya suka kai a sansanin 'yan gudun hijira da ke Ran a karamar kumar Kala Balge da ke jihar Borno a watannin baya. amma tun a wancan lokaci babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya air marshal sadiq baba abubakar ya bayyana harin a matsayin na kuskure manufanmu ba shine mu kashe mutane haka siddan matsalakan ko kuma mu raunata da jama'a ko kuma mu lallata musu dukiyoyinsu ko kuma mu ci mutuncinsu ko wani abu haka ba. Kuma tun a wancan lokaci, hedkwatar tsaron kasar ta kafa wani kwamiti mai karfin gaske da zai bincike musababin wannan hari. A cewar kwararre kan sha'anin diflomasiyya, ambasada Suleiman Dahiru akwai buƙatar yi wa sojan Najeriya hanzari. Sojojin Najeriya Amnesty International sun yi musu zarge-zarge da yawa kuma sun ba da ansa. Don haka ba za a zo zarge-zarge da aka yi kuma aka ba da ansa cewa ba abun haka yake ba a ce za wasu za su yi amfani da shi. Kuskure kowa na yi. Kuma wannan kuskure da kowa yana yi Amerika ma sun yi wa'annan kurakure fiye da kowa. Tun da shi Donald Trump ya ce a amince da sayar da wa'annan kayan kayayyakin yaƙi wa Najeriya. Bai kamata wasu 'yan tsiraru su fito fili suna magana. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Aƙalla mutane tara ne ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi tsakanin magaribar ranar Talata zuwa safiyar jiya Laraba suka halaka a yamai fadar ƙasar jamhuriyar Nijar. kamar yadda za ku ci gaban wannan rahoto da Sulaimun Mini Barma ya aiko mana. Sannan ruwan ya biya da illahirin shagunan kasuwar gemage da ke ɗaya daga cikin fitattun kasuwannin kayan ɗanye da na gwari, in ji hukumomin birnin Yamai. Malam Tinni Alzuma shine mayar na gundumar Yamai ta uku. ya maje an samu hasari da yawa. Can daki ya fadi bisa mutane an samu mutum uku sun mutu. Bayan ruwa su ma mutum uku ne su ma sun rasu da katanga ya faɗi bisa gare su yara uku kwara ta jin muka ta yi kyan kuma mutum uku ne suka rasu mun gani takaike mutum tara ne sun rishin ransu. Dama dai mazaunan birnin Yamai sun sha korafi a game da karancin magudanan ruwa da rashin matakan kariya daga ambaliya irin na zamani. Duk wadda cewa suna biyan haraji daidai gwargwado. to amma hukumomi na ɗora alhakin wannan matsala akan talakawan da ke kin mutunta tsarin gine-gine da fasalta gari muna so mutane su gane da ruwa ba su saki su mutane bai kamata ba su yi jini bisa hanyar ruwa ruwa wanga ne na biyu amma milimita dari da da ba mu san da abun da yana zuwa ba wai laihin wani ne ba laihin mutane ne tunda da mun yi yashen gota su kawo dauda su kawo shara su zuba ciki to muna nan kullum muna musu kira su bari wannan harkoki da suke yi wani magidancin da wannan bala'i ya ritsa da gidansa a shiyar ya mai ta biyar ya ɗora alhakin abin da ya same shi akan abin da ya kira miyagun ɗabi'un ɗan adam to allah ka hatsari kuma ɗaki na an kafa wurin bisa hanyar geben ga an yi mai kafa mai yin shi kashi ya ce sai ya yi ku yanzu ya gani hanyar ga duk dakuna sun hadu ba namu ɗaya ba. Birnin Yamai da ke matsayin birni mafi girma a jamhuriyar Nishar ya yi fama da matsananciyar ambaliyar ruwa a shekarar 2012 biyo bayan ruwan saman da aka yi ta gwabzawa kamar da bakin kwarya. Yayin da kogin isa ko kuma kwara da ke ratsa birnin ya yi mahaukaciyar batsewar da ta zubar da ɗaruruwan gidaje. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a yankin da magaram na jamhuriyar Nijar ɗin ma ruwan saman ya yi barna kamar yadda mazauna yankin suka shaida tamar a bari. Har ma ya yi ambaliya a wasu wuraren sun yi kira ga hukumomi kamar haka. Kamun azumi da kwana kaɗan aka tara mu gidan barima suka ce za a kwashe gada ko za a yi salage na unguwa-unguwa suna ma Allah suna ma annabi yara gare mu a unguwan nan yanzu wannan in an kwana biyu na shi kenan sauro ya kama ya kama cizon yara kenan su yi haƙuri su zo su kwashe mana kin ga tashin hankalin da magani jiya wuyel kamar mai kuka kai kuka ma mun yi dan Allah da ya shiga wannan gada ce ta bulutso har ya tsakar dakunan ruwa ne da ya shiga duk wannan shara ciyawa ya ci tashin hankali ga mu da yara kanana kwaletsa cututtuka wannan da an kwan biyu zazzabin cizon sabro cizon sabro zai yi yawa a gada sai dai daga nashi waje dr bashir sabo babban magajin gari na da'irar da magaran cewa yi ba kyalewa suka yi ba suna neman hanyoyin ma lamarin duk da ma karancin kayan aikin da suke fama da shi mun ji kukan mutane ban da wani shekara yana jin babu shekarar da ba a yi aikin gada ba kuma mun duba mun gani in an yi aikin nan kamar gidan jiya ne noman guji ake galgadin da ake ba mutane na su bar zuba shara cikin gada mutane ba su barin shi tamara bari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar nijar daga jihar Taraban Najeriya da alamun jihar za ta fada ko ta fuskanci karancin nama sakamakon yajin aiki da makiyaya da mahauta suka shiga don bayyana rashin jin daɗinsu kan wata dokar ƙayyade kiwo ko hana kiwo da suke ganin ƙuntatawa ce ga abin da suka gaya Ibrahim Abdulaziz. yadda wannan abun ya shafi mahauta domin duk abin da ya samu fulani ya shafe mu kamar yau wayewan gari yau mun je mu sai saniyan ma iware ba kai ko kaza ba cikin nan gaba daya babu shi domin sun hada kai gaba daya ba su kai saniya kasuwa ba wannan ba wai mu kadai fulani ya shafa ko makiyaya ko mahauta ba wannan ya shafi al'umman ƙasa ne baki ɗaya ba don komai ba saboda ita kiwo abu ne da ta kunshi abubuwa da dama masu ci a jikin shanu albarkacin makiyaya sana'a daban-daban sun kai kusan 43 misali akwai mai mota mai ɗauko shanu akwai mai sayan fata akwai mai sai da kai saura masu kawo harawa al'umma dai daban-daban da suke ci a jikin saniya ƙalla a nan taraba sun kai miliyan da wani abu. kamar dai waɗannan mahauta su ma dillalan dabbobi sun bayyana dalilansu na nuna goyon baya. da farko sunana alhaji umaru usman wadda aka fi sani da umaru jo a gaskiya wannan yajin aiki na al'umman fulani yadda ya shafe mu kai sai kamar yadda ya shafe su ya shafe mu yanzu yanzu ma fa da alamu wannan damarwa na jihar taraba na fa neman shafan sauran jihohin arewa maso gabas alhaji mafindi umaru buram da ke zama shugaban kungiyar fulani ta miyatti allah jihohin arewa maso gabas ya koma bayyana matakin da suke son ɗauka a yanzu idan wannan abu har ya ja zuwa gb duk not is zamu rufe kowane kasuwan shanu don ba za mu zanna muna gani ne a tsole yan uwanmu ido har a zo kan sauran jihohi a tsole musu ido ba sannan in ya kama dukka arewa maso gabas mu taru a taraba mu tambayi dalilin yin abin da ake yin nan ma za mu taru in kuma bai kama ba suka gane kurin su suka zo aka zanna da su aka sake duba wannan doka aka sa shi ta hanyar da ya dace hanyar da ya kamata to wallahi mu muna goyon baya to sai dai kuma a martanin ta gwamnatin jihar ta ma fitar da wata sanarwa dauke da sa hannun hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labarai Mr. Silvanus Giwa inda ko ta yi da wannan yajin aikin da kawo yanzu ma ya kawo tsaiko a jihar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Karfe ɗaya da kusan minti goma sha takwas sashen Hausa na murar Amurka ke magana ga Grace Alheli Abdu da shirinmu na gaba. Ya ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. duk mata da suka koya wajen mata kusan dubu da suka koyi sana'a nan ba wanda aka bata jari ba wanda aka bata kayan sana'a suna zube dai kawai kuka kullum kullum kullum kullum tunda na zo nan shekara na biyu kenan ban taba gani ko kifi ko nama a cikin miya ba in dai za su yi tanadi wani abun da za su yi mana tun daga nan su yi mana abun in an tashi kuma an tafi ba ba su ba mu wannan ba sun je sun bayar a can to wannan ya shiga teku ne abin da ya sa za yi abin siyasa ne masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata hukumar agajin gaggawa ta ƙasa a Najeriya nema ta bayyana cewa za ta fara wani gagarumin shirin rarraba abinci ga 'yan gudun hijira miliyan biyu da ke sansanai daban-daban a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Ta haka shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa sansanin Malkohi a jihar Adamawa da ke da 'yan gudun hijira sama da dubu biyu domin ganin halin da suke ciki. da kuma sanin ainihin irin tallafin da suke bukata daga gwamnati. Wakilin Sanusi Adamu ya yi hira da 'yan gudun hijira na cikin gida da ke wannan sansani waɗanda galibinsu suka shafe sama da shekaru biyu a wurin. Daga cikinsu akwai wannan uwar gida wadda aka kashe mai gidanta aka kuma barta da 'ya'ya bakwai. To alhamdulillah ana ba mu abinci uku a rana kuma yaran suna makaranta ana ba su sutura kuma akwai sabulu akwai mai. na Hawa Muhammad na fito daga Nijar ne. To alhamdulillah dai muna ci muna sha. A ranar sau uku ana mana shinkafa kuma da tuwon masara da tuwon dawa. Ko wata ɗaya ko biyu haka ana ba mu samu. Shi ma Muhammad Yakubu ya tabbatar da wadatar abinci hada da kayan masarufi sai dai ya koka da rashin ingancin abinci abincin kasancewar nauyi ɗaya ake ciyar da su alhamdulillah ka san shi abinci gaskiya ba ta da inganci mai ba ta da inganci kuka kullum kullum kullum kullum tun da na zo nan shekara na biyu kenan ban taba gani ko kifi ko nama a cikin miya ba kaga wannan ba ba daidai bane na biyu tun da na zo nan ban taba gani a'a bari IDP a dan bashi wani abun da dan shi zai bace babu sai bace rai kullum bace rai kaman bace ran da nake ga maka nan mutun ya ce maka common ID IDP banza kaga wannan macin zarafi ne da lokacin da ban fito ba ai ko yana gidan shi wani ya ce maka ai kun koshi kun koshi wannan kan dama gwamnati nake ce da mutum da ne ba gwamnati bane kowa da yana gidan shi kuma kowa yana wahala ko ba haka ba daga cikin yan gudun hijira sama da dubu biyu da ke sansani na malkohi sama da dubu daya sun samu horaswa na sana'o'in hannu don dogaro da kai daga kungiyoyin sa kai da kuma hukumar agaji ta nema kamar su sana'ar ɗinki saka dinkin hula gyaran sabulu kafinta da sauran makamantansu to amma sai dai rashin jari da za su soma sana'o'in ya Allah sansanonin ko idan sun koma muhallansu na daga cikin matsaloli. matsaloli da suke fuskanta kamar yadda malama Fatima Hassan ta yi min bayani. Su dai kungiyoyi guda uku ne suke koyar mana da sana'a nan. Za su koyar maka an ka iya kana zaune jari kan ba wanda aka bawa jari. Gara ni ce ma da wasu mata mu tara muka je kwanakin baya da muka je kungiyar mata na tarayya a cikin gari aka yi mana a na kwana bakwai. Mu uku muka koyi dinki aka ba mu keken dinki sannan wasu guda biyar aka ba su eh, abun gyaran gashin da suka koya ɗaya ta koyi yin sarkan wuya aka ba ta jari amma duk mata da suka koya wajen mata kusan dubu da suka koyi sana'a nan ba wanda aka bata jari ba wanda aka bata kayan sana'a suna zube dai kawai samarwa yan gudun hijira jari kai tsaye daga hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta nema ko daga cibiyoyin samar da rance yana kamar da wuya in ji shugaban hukumar na jihohin adamawa da taraba malam sa'adu bello kanan hakika in ka shiga dukkan sansanonin mu za a ga a acquisition center mu wadda ake koyawa mawata da matasa sana'o'i wannan ya faru ne saboda mun lura yawancin su sun shigo cikin wannan al'amari saboda ba su da sana'a kuma in suka koma suna bukatan abin yi don su samu daman zama a ƙauyukan su idan ba su samu abun yi ba eh, gaskiya zai wahala su za mu su zauna dindindin a ƙauyukan su yasa hukumomi da yawa wasu sun kawo gudunmawa wa eh, hukumar ba da agaji ta ta kasa wato nema wurin tabbatar da cewa wa'annan da suke zaune cikin sansanonin mu sun samu eh, sana'o musamman mata kan ka shiga za ka ga wasu an koya musu dinki wasu an koya musu yin man shafawa wasu an koya musu yin shamfu wasu an koya musu yin abin wanki wato sabulun sabulai na wanki da dai sauran kuma matasa ayyuka wasu su an koya musu a ayyuka na ɗinki wasu su an koya musu baba fatan mu shine in sun koma ƙauyukan su za su samu sana'a ba za mu iya yin komi ba shi yasa muke jan hankalin hukumomi wadda suke da alaka da livelihood wato koya sana'o'i wa 'yan gudun hijira a cikin kwanakin nan eh, wasu daga cikin hukumomin sun amsa kira mu kamar UNDP ta amsa kira kuma ta shigo don ta tallafa ma masu sana'ar noma musamman ta zo da garmunan shanu ta zo da kayayyaki na aji da na abun salon na mata kuma ta rarraba su wa inda mutane ke koma Yara 'yan kasa da shekaru goma sha biyar sama da ɗari uku ke halartar makarantar share fagen shiga firamare da na firamare a sansanin 'yan gudun hijirar. Ko da lokacin ziyara ta na tarar da sun tashi daga aji. Na tattauna da Nicholas Samuel da kuma Fatima Hassan shugabannin 'yan gudun hijirar a sansanin na Malkohi. Kaga kamar maganar makaranta a yaran da suka zo nan suka aka daidai su ake makaranta akwai sojojin da aka turo don koyarwa a cikin IDPs din akwai wanda suka yi volunteer na kansu kamar vice na yana ɗaya daga ciki wanda suka yi volunteer na kansu da shi sakataren camp din namu suna koyarwa don a takuran da wani ba ya zo nan yana tambaya sai wani ya tashi a cikin yaran ya ce shi tun da yake bai taba zama makaranta ba wai ya makaranta ba amma ya gode Allah da ya zo nan har yana iya rubutu yana dan iya turanci batun matasa kuma akwai shirin da muka so a musu kamar su koyi sana'a to an ce mana za a kawo sana'a kamar su welda haka nan su carpentry za a zo a koyar domin idan suka koma samu abun dogoro da shi to a nan akwai kalila da a ciki wanda an ba su keken dinki suna dinki akwai wanda sun iya dinki suna koyarwa yanzu a hakan ba za a rasa yara dai ko goma ko sama da goma wanda an koya musu eh ilimi alhamdulillah na mataki na farko na primary da nursery amma a cikin yara mu anan akwai wayanda sun kai staff secondary school din don bayan da muka iya ne kawai suna zaune a cikin primary na a cikin camp malamai kan kyau ne tunda military sai suke koyar da amma yaran da suka wuce inda suke kuma suna zaune a baya har yanzu ni a gani na muna neman ci gaba ma yaran mu wanda suka wuce primary suna zaune a firamare nan a taimaka musu kamar da aka taimaka ma wayoyin su can can shekarun baya aka ɗiba aka sa su a makaranta suka tafi waje. A fannin sha'anin kiwon lafiya na yara da mata bincike ya nuna sun sami dukkan rukuni na alluran rigakafi dalili ma da ya sa ba a samun barkewar cututtuka a sansanin kamar yadda Hauwa Muhammad Umar uwar yara biyar ta shaida. Eh, alhamdulillah ana zuwa ana musu rigakafi kuma akwai asibiti muna kaiwa ana basu su kuma in ciwon ya dan fi karfin su suna ɗauka suna kaiwa cikin cikin muna da asibiti na dindindin a cikin nan muna zama da yan red cross mu akwai ma'aikatan kiwon lafiya a nan safiyar rana yamma har dare akwai su amma wanda ya fi karfin su akwai inda ake kai mu cikin gari medical eh, fmc ana kai mu german hospital banya manyan asibitoci dai haka har ni ma ina cikin da suka ji gajiyar wannan jinya wadda har tiyata an yi min ina baya ga wannan a ba ku taba samun wani barkewa kamar na cututtuka ba babu irin mai da guda kake nufi ko kenda eh, da sauransu babu dalili shine kullum akwai kungiyoyi masu zaman kansu suke so suke koya mana hanyar kiwon lafiya da tsabtace muhalli da tsabtace jikinmu ba mu taba kamuwa da irin wannan cutuka ko ɗaya ba. Duk da cewa waɗannan 'yan gudun hijira na samun kyakkyawar kulawa kuma yanzu haka sojojin Najeriya tare da taimakon 'yan banga da kuma 'yan ƙato da gora sun samu nasarar maido da zaman lafiya a yankuna da a baya ke hannun Boko Haram da dama daga cikinsu waɗanda na yi hira da su sun nuna fargabarsu na kalubale da za su fuskanta wajen sake gina rayuwarsu da zarar sun koma muhalli kallonsu da farko ga malam muhammad yakubu to ka kai mu local government namu ka je ka zubar da muku ka kai mu kauye a karkashin bishe za mu zauna to ko ma ya buga tent kamar wannan ina za ka samu kasuwa ina za ka yi nema abinci ina za ka nema itace tun da aka ce nan da kilomita ɗaya ma kamar goza kan kilomita ɗaya ba kai saka fita ba wannan ba masala ɗaya ba in dai za su yi tanadi wani abun da za su yi mana tun daga camp nan su yi mana abun in an tashi kuma an tafi ba ba su ba mu wannan ba sun je sun bayar a can to wannan ya shiga teku ne abin da ya sa za yi abin siyasa ne ka taba je an ba idp wani abu an zo an bashi ne baya zuwa a hanya yake karewa to inda gwamnati tana da so ta taimake mu tun muna kamp namu wannan ya ce to gashi kowa ga abin da za ku je ku gina ku da shi ko dan kasuwa wanda zai kasuwa yi kasuwa wanda zai kiwo yi kiwo wanda zai noma yi noman shi sunana muhammad bulama ne to in zan koma na fi so gwamnati ta tana da mun sana'a da zan je yi a gyara mana wajen da zamu je mu resettling kaman yadda muka kai mana anan na tambayi shugabar mata fatima hassan batun nan na kare martabar yan mata da mata ta a sansanin malkohi ina cikin tsofin zaman nan ban taba gani ba ban taba ji ba don in ya faru ma da ke nice shugaban su ni za a fara tantaba ba ta bai taba faruwa saboda muna da mataki sosai na tsaro wanda ake kula muna da lokaci in karfe tara yayi muna kira light out maza suna gefen su mata muna gefen mace da mijinta na aure kan wannan sirri ne amma wani cin zarafi mace da ba namijinta ba ba mu taba ka samu wannan a sansanin to Allah ba hukumomi ikon shawo kan waɗannan matsaloli domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Za mu tuntuɓi masu ruwa da tsaki domin jin ko suna sane da ƙalubale da 'yan gudun hijiran ke fuskanta da kuma neman sanin matakan da suke shirin ɗauka na magance su. Musamman ma ƙorafe-ƙorafen da suke yi na karkatar da tallafin da ake turawa da sunansu. Da rashin ba su jari bayan koya musu sana'o'i. sai kuma batun ilimin 'ya'yansu da suka wuce makarantun firamare da kuma mafi mahimmanci sake tsugunar da su a garuruwa da suka ƙauracewa Yanzu dai a madadin wakilin Sanusi Adamu da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni, alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To albarkacin watan azumi ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki. سلام عبد الله بلو وين ألقى إسلامية اهل السنه الاسلاميه 45 مكالون تريس ليغوس انا قاعد الصوت الواقعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافلة رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون الله العظيم To Ubangiji Allah ya sa mu dace masu aro saboda ƙurewar lokaci ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labarai ba. amma madadin ladan ibrahim a yau da ya tayani gabatar da shirin da solomon abu da kula da ɗakin gabatar da shirye shirin mu da ma injiniya jimmy cook da ya rika masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai can da hantsi da ikon allah za ku ji mu da sabon shiri ciki har da shirin na ƙasa ba kasawa ba sai an jima.